Fashi da makami fyaɗe da kisan gilla waɗannan su ne sabbin al'amarin ta'addanci da matasan jihar Difa suka tsunduma. Al'amarin da ake gani suna kwaikwayon matasan zandar ne. Al'amari ne dai da ya fara tayar wa jama'a hankali a cewar shugaban majalisar matasa na jihar Difa Shatima Abdullahi. A da da dama matasa a cikin jihar difa suna da abin yi amma ya zamanto doka ce lalle an ɗauka a bisa kan lahiyar mu mai amma ya saka ke abubuwa da dama ba a nan ga yin shi kenan in aka diba matasan na akwai su a jibge ma za a ce wanda ba su da aiki kwanakin bayan nan an samu sun ji ma junansu an soki wani da wuka muna jin sace-sace amma abin ya so kai ga kamar harkar kashewa gaskiya akwai hatsari a cewar magajin garin da'ira birnin difa ba wai rashin aiki ne kadai yake silar wannan al'amari ba inda ya ce tuni hukumomin jihar sun tashi tsaye haika domin murkushe wannan al'amari akwai abubuwa da dama da suka ƙara haddasa wannan al'amari na farko dai sauƙaƙa shiga hanyoyin sadarwa na zamani na biyu cuɗayya tsakanin 'yan ɓata gari na uku waɗanda suka ƙware cikin abin kuma ba su yi karatu ba abu ne mai sauƙi su ja hankulan matasa su shiga dalilin wannan yanzu haka muna ta fafatukar yadda za mu tunkari wannan al'amari abu na farko wayar da kawunan matasa da kuma da kuma samar musu aikin da za su yi wannan sabon abin da har da ƙungiyoyin fararen hula ya fara tayar musu da hankali inda suka mika kira da babban murya ga magabatan ƙasar nan da su ɗauki kwakwaran mataki. Kyari Almustapha ɗaya daga cikin ƙungiyoyin fararen hula masu wannan ra'ayi. Nous alertons Muna yi wa magabata hannunka mai sanda. Akwai wani al'amari da ke ci gaba da wakana. Ya kamata a ɗauki matakai a cikin kowane fanni kuma a ci gaba domin kada abin ya hayaka. A cewar magajin garin da'irar birnin Difa, fiye da gungun matasa 150 ne aka tantance a cikin birnin Difa da suke cikin wani al'amari da ake kira fada.